mu da sake haduwa wannan masallacin masallacin juma'a na profesa igondi da ke ana arkilla inda muke karatun littafin a ashama'il kowace rana asabar yau asabar 26 ga watan jimadar 29 ga watan jimadar akira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da bakwai bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin babu ma ja a fi tawabu'ihi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne karatu na talatin da biyar mun fara karatu cikin babin sati da ya wuce ko mun yi hadisai biyar don za mu tashi hadisi da shi da cikin babin haddasa na abdullahi bin abdurrahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حمار بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك sai cikin babin da ke magana game da tawawun annabi sallallahu alaihi wa sallam kan shi kan ta wani babin sai ya wuce ko shi sai ya shi su waje muna waje bismillah sai ka buɗe bakin sallallahu alaihi wasallam babu

wannan jin za a ganta? za a ganta wannan? a yi cigaba sai abin da ya so game da Allah sallallahu

ina littafin ka ka saka ya littafi ko mutu eh, ba da wani zuwa ba ke su kuma akwai wani abu ربك حسن جزاك الله خير قلنا طيب نجي تلقيت الكراش اللي شيء يقول عم عليك بادي ويقولنا جميلة التواب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كان تبدا كي يتعى النبي صلى الله عليه وسلم ومجي مثل الليل حديثي يوم إمام السلمي الذي حدثنا أصلا إليه عبد الرحمن قال حدثنا أصفان قال حدثنا عن مالك بن سلمة عن أميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ana sun malik Allah ƙara ya dada shi ce babu wani mutum da ya fi soyuwa gare su su sahabbai kamar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi sahabbai su fi kowa su ƙara ce ce wa kanu idara audu sun kasance idan suka gan shi lam yaqumu ba tashi tsaye lima saboda suka san cewa yana kyama haka wani yana cikin hadisi da ke nuna tawazu na annabi sallallahu alaihi yana kyama in an zo a tashi in mutum yanzu a tashi akwai laifi ko babu laifi sai sai kokari da kuka yi shi eh, duk da irin wannan tashi ba wani laifi ba ne amma annabi sallallahu abu ne wanda an ka al'adancewa manyan mutane amma don shi kuji imamu kin da kawo cikin tawazu na annabi sallallahu wajen tawabu shi ne abu ko da kacin cince shi sai ka yi ƙasa da shi yanzu annabi sassan in wani mutum zai yi a tasar mai ɗaya ko ne cikin suka kama annabi sassan a ko da aka gefen jita da zai fara wannan abin da nake so ya ce babu wani mutum da sahabbai suke ganin girma ne suke girmama shi kamar annabi sallallahu amma ba su gari ne su tashi tsaye domin girmama shi domin abin da suka sani yana kyama haka wannan matsala ce mai kyau da muhimmanci kuma take tadawuri cikin mutane shi ne hukuncin tashi in an ga mutum ko hukuncin tashi a jami'in mutum a kowane da kuka ta muna wani magana mhm, bismillah tashi da shi alaikum sa suka buɗe baki an ji da wani yanci eh, sai kokari ce wani abu na hukuncin tashi idan an ga mutum malamai suna cewa idan an ga mutum wanda a kila ya zo da wani abu wanda yana buƙatar kila a tarbe shi ko a kafa mai wannan abu babu shi wanda kuma ainihin yana so a tasar masa saboda a girmama shi shi ba za a yi wannan ba kuma shi ne hanyar zuwa kan shi akwai wani ƙarin bayani a ta haka Allah Allah kana da shi gida ah, bismillah ina son ina ta ɗan girgiza ta ɗan yi exercise ba a ce mura ba ka kiran sallah su na hau kamar kiran sallah Yau da shi take suna ta mai matsalar ba, wani kaji, tun da shi ta yi kake suna, bismillah. Wanda shi da ko an ya haka kasan zai da ne da kuma da ba shi ka aka babu akwai mai wani abu daban ko bayani bismillah Mm-hmm. ina suna malamai suna kasa tashi kamar yadda ya faɗi zuwa gida uku akwai masu kasa zuwa gida uku amma dai abin da ya fi shahara shi ne kasawa zuwa gida da duk shi da ya ce gida ya faɗi kashe-kashen masu kasa zuwa gida hudu amma abin da ya fi shahara shi ne kasawa zuwa gida uku akwai tashi mutum yana zaune tashi mutum yana zaune alkiyamu abin mutum yana zaune ba don wani dalili ba saboda girmamawa sai kasance mutane na tsaye a kai wannan shi ne kashi na farko shi ne haramu saboda hadisai irin wancan hadisin na farko hadisin da da kokarin kawowa hadisin da ke cikin sunan Abi wanda da Tirmidhi da ke cikin adam da mufrad wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada an yata an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar wanda ke son mutane su yi mai tsaye to ya tare da masauki ne a wurin a cikin wuta wani irin da yake nufi suna zaune shi yana zaune mutane su yi mai tsaye irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ikitum alifan da tafaruna fil farisa wa rum yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun sai ce me fala taf'al yace dazu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da zaune sai sahabbai suka yi sallah bayan ne tsaye sai ya nuna musu ku zauna bayan sun zauna sai bayan haka masana ta ce dazu sau ka ka aiki irin na farisawa da rumawa ya na alamun rukihim suna yin tsaye a kan shugabannin su wahun kukudu alhali su shugabannin suna zamne sai ce falakar ba alfada fa aikata wannan wannan shi ne kashi da farko na tashi duk ana ce mai alfiyamu da hune shi na wannan shi ne kashi da farko na tashi wanda yake wannan haramu saboda girmamawa mutum na zamne ba don gadi ba ba don wata bukata ba kawai mutane na tsaye wasu a ajib suke yi maka wanda annabi sun sai hana yi haka na biyu ne mutum ya shigo ga wuri sai a tashi domin girmama shi ba gaisawa aka tashi a shi ba irin ya shigo a tashi a gaisa ba a kamar irin wannan abin shi ya fi yawa ko ina shi ya fi yawa ko ina shi ne annabi magana ne cewa in suka ga annabta sun ba su tashi tsaye domin girmama shi duk da ya fi so ne iri ne yanzu da ake wa shugaban kasar ko wace kasa shugaban kasar Najeriya sarkin Makka shugaban kasar Amerika ya zo ana taro cikin hall shugaban kasa ya zo sai kowa ya tashi kun ga da iri ne ko ba ganta za su da shi ba ba hannu zai ba su ba su gaisa ko su yi magana ko za a ce gawa ne ya zo sai kowa ya tashi ko wani sarki ko wani gwamna ko wani shugaban kasa ko wani babban mutum wannan shine yake magana shine ah, ana ta magana cewa suna gefe duk da suke girmama shi amma ba su yi mai irin wannan to za ku a wannan ba hali ba ne yake ba annabi sassa cewa kada ku yi min ba yanzu shi labarin ya kamar cewa duk ya yadda don shi shi ma imamu kimi sai ka cikin babin mai babin tawabu na kankantar da kai irin wannan tsayuwar da aka tashin da aka wa mutane manyan mutane shi a nufin sassalan babu yi mai don muna ganin akwai kama yana kyama sai babu za ka iya zo ba mu irin wannan tashi kun fahimta kuma yanzu kuna nan zaune sai wani malami ko wani babban mutum ya shigo ne sai duk ku tashi tsaye domin girmama shi ba ku tashi tsaye domin ku kaita da shi ba ba ku tashi tsaye domin ku tarbe shi ba na gaya muku gida ne irin wanda aka wa malaman makaranta yanzu shiga aji in malamin shiga aji sai kowa ya tashi ya gaida shi irin firamare da sakandare wanda yake tashi su kai ba biya yake yana musafa da su yana gaisawa ba to wannan shine kashi na biyu wanda wannan makaruhi ne malamai suka ce makaruhi ne saboda yana wannan fice nan in bai sa maka girman kai ba in bai sa maka girman kai ba kashi na uku kashi na uku na tashi alqiyamu ilayhi shine mutumin da ya tafiya ya dawo mutumin da ya tafiya ya dawo ko mutumin da ya shigo wajen zama na wasu mutane sai suka tashi sai suka gaisa da shi suka tashi suka hada hannaye suka gaisa da shi shi wannan bai da laifi wasu kuma amina cewa mustahabi ne ko haka me yasa saboda shi wannan annabi ya yi shi an yi ma annabi sallallahu alaihi shi annabi ya yi umurni a yi shi an yi shi gaba gare shi ya kyale duk hadisi sun inganta hadisi ya inganta cikin sunan Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Fatima yana zama da mata ne ina da Fatima ta zo sai ya tashi sai ya gaishe ta sai ya sumbunce ta sai ya zaunar da ita inda yake zaune hadisi ya ga cikin soyayya biya da nana Fatima radiyallahu anha ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ta san mai tsaye ta gaida shi ta sumbunce shi ta zaunar da shi wajen da take zaune kaga shi yayi kuma an yi mai an yi gaba gare shi ya tsari game da hadisin da yake cikin Bukhari da Muslim kissar nan ta ayoyin cikin suratul Tauba لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعات الأسرة هل ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا kunu وكونوا مع الصادقين guda uku. Ko lokacin da aka saukar da su me sa aka saukar da su ba an saukar da su ana hajjin tuban su Ka'ab ba Ka'ab bin Malik lokacin da Ka'ab bin Malik bayan an saukar da wannan ayati su sai shigo cikin masallaci wai ta san mai hadisi na kasa kasa da yana cikin riyadu salihin wata san mai na a'a har yake faɗi cikin hadisi yake cewa ma kama illa a yana cikin riyadu salihin bismillah talha talha bin ubaidullah ya tashi da ya shigo annabi na zuwa da sahabbai ne talha bin ubaidullah ya tashi kuma ya yan rungumai ya abin da kaga aji gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba Ina akwai wannan hadisin da kuke magana wanda annabi sai ce kumu ila sayyidikum lokacin da sa'ad bin mu'adh Yaje hukunci bayan an gama yakin ahzab yaje hukunci a bani kuraiza lokacin da mutane bani kuraiza sun kace su da hukunci ne yaje musu hukunci da ya dawo annabi ya gane sai annabi ya ce masa ban da dan mu ila sai ku tashi ku tafi shugaban ku ga yazo Kina fata mun fahimta ko haka yiwa ga mutum ta suka shi masu ƙara ta hudu kamar mubarak tsori rahmatullahi alaihi suna ƙara ta hudu ce in ka so a san maka in ya zan cikin zuciya ka kana fata ta maka to ko ta dukin na haramun ce gare ka shi fahimta ko za ka yanzu ta farko shi ne kana da mutane na zaune kai kana zaune shugaba na zaune mutane na tsaye saboda girmamawa wanda ke wasu a ajin ka haka nan kamar yanzu nan waje mu ba a haka nan ko ke misali mutane na tsaye kai kana zaune don girmamawa wannan haramun ne na biyu irin wanda wannan arzikin shi ne. da an ganka in ka shigo wani waje a tashi ba kusa da kai za a yau ba ba musafa za a yi da kai ba ba gaitawa za a yi da kai ba ne je wannan shi ke da yawa yanzu wanda shi wa shugabannin kasashe su aka wa manyan mutane su shigo hall babban hall za a miti sun shigo wani wajen taro sai kowa ya tashi domin girmamawa mun fahimci wannan shine kashi na biyu wanda muka ce malamai suna cewa makaruhi ne amma kuma ba haramun bane babu inda nasi ya zo wajen haranta shi ko annabi ya ce amma sahabbai ba su wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi saboda suna ganin kyama a fuskata yana ganin cewa ba sai su yi mai ba na uku a tashi a gaida mutum misali mutum ne kuna cikin falo ne kuna jira ne sai ga ya zo ku biyar ku bakwai sai kuka tashi kuka gaggaita da shi misali mutum ne ya zo falon ku kuna zaune wani babba ne gare ku wani kuba ne gare ku sai kuka tashi ku gaida shi wani malami ne gare ku wani shugaba ne kuka tashi ku gaida shi kuna zaune a wata majalisa ya zo kuka tashi kuka gaida shi duk wannan bai da laifi amma in ya kasance in ba ku tashi ba yana jin haushi don tsiri ne ba a tasan mai to yanzu kaga yana so a yi abin da babu kyawu fahimci wannan ɗaya a tashi din zai da muka faɗi kashi na biyu cewa in babu wani laifi misali in mutane suka zo kashi na biyu ya cewa mutane su tashi domin su gaida wani wanda muka ce malamai sun ce makaruhi ne ko ibn taymiya zan karanta muku duka duk wannan kashkashin zan karanta muku a littafi ina son ku fahimce su ne kafin in karanta muku kun san bai da kala kasu ba <laughs> ko wani ko original ko ko jaru bai da aika kalakatai ba duk lokacin da ka dawo ku sai ku dawo ku dace mujalladi da kaza shahi da kaza ga malamin da yake haka muke karatu ko bai da kalakatai ba yanzu wancan wancan wanda na biyu wanda a ga mutum ta san mai malamai suna cewa idan akwai maslahar yin haka ku gara ka haka da kake yin haka in yin haka rashin yin haka zai jawo mafsada kawai irin yanzu misali shugaban kasa zai shigo ga waje kada ku je jira gaba sai kowa ya ji daga kai wallahi ba ka tashi daga <laughs> akwai akwai matsala ko zai jawo matsaloli daban-daban zai yi ba bukun kaza ai ba zai yi kana da wani mukami da kake amfani al'umma a ashe maka mukami haka ne malamin mu Sheikh Abdullah Murad ya ba mu labari ya kuttira kanta da munin la'aka ya ce ɗalibin albani ne ya ce na ga albani ana national anthem ya tashi fuska sai ba ta yi daɗi ba amma bai yi wa ana national anthem ya zauna cikin wannan ne Na ga national anthem ita haka sai kowa ya tashi ya ce na naga Sheikh Nasiruddin Albani ana national anthem ya tashi ya ce wa a rafi waje yin karaha yace ina ganin huska ce ba ta ba amma dai ya tashi misali ba za a zo ku da ina shin an tan kowa na kaza in ba mana Idris kike ba Allah ya bayar rahama dan shi zai iya haka Allah Allah ya kawo mana Idris jawai ba kike shi ba kaga kai ba kike shi ba ai ai da bandi wani abu da bandi kana iya sa da lafiya da ko da shi ta zama da ita kana iya wasu abubuwa ba za ka iya ba ba abin nan so irin haka misali national anthem irin haka kila inda wani sarki kowai shugaba da mutane ne kowa ya ta san mai kuma kana gani akwai wata matsala kila wata da awa kan zo ko wata bukata ka zo wadda ta da matsala da mutane wannan ba magana ta bace wani ga wannan magana ba magana shawul islam ibnu taymiya ne kuma zan karanta muku ita to ka tashi ya fi domin dibin maslaha da cewa kai amfani da maslaha mafi karanci bai karanta muku ita karanta muku fatawa ɗaya sha take da rabi an yi mai tambaya ce tambaya tana da tsauri haka mai in tsallake tambaya in je zuwa ga ansa Ya ce alhamdulillah rabbil alami. yace lam takun adatu salaf ala ahadin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa khulafa'ir rashidin bai kasance al'ada ta magabatan mu ba sarrafu salaf magabata mana garka lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin khulafa an ta qiyama kullama yarawnahu alaihi salatu wassalam wasu al'adanci su tashi ba duk sun gane kawai su tashi in gane irin wani tashi ne yanzu ko irin tashi na biyu ne wanda da an ga shugaban kasa da an ga minista da an ga gwamna da an ga sarki ya zo a tashi tsaye ya ce ba su al'adanci wannan ba kama ya faluhu kasirun minan nasi kamar yadda da yawa cikin mutane yanzu ke yi bal kada kala anas ibn Ya yace bal ma anas ibn malik ya ce lam yakun shakhsun ahabba ilayhim minan an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin mu ne ko cewa babu wani mutum da ya fi soyuwa gare su kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kanu idza ra'awhu lam yakunu lahu kuma sun kasance in sun ka ganshi ba su tasan mai tsaye wannan shine tashi na nawa yana da nawa da muka faɗi na biyu ko sai ci gaba da cewa ibn taymiya ya ci gaba cewa lima ya alamuna min karahati li zalika yace walakin rubbama qamu lil qadim min mabidihi talaqiyan lahu amma sukan tashi ga wanda ya dawo da tafiya domin su tarbe shi wata al'ada ta nufin habbai sukan tashi ga wanda ya dawo da tafiya domin su tarbe shi kamar ruwa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kama li ikrima kamar yadda aka rawaito ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta san ikrima da yanzu hadisi yana cikin yana cikin sunan tirmidhi akwai magana game da isnadi ne wa qala lil ansar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma al ansar mutanen madina lamma kariba sa'ad ibn mu'az lokacin da sa'ad ibn mu'az yanzu ya ce musu kumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugaban wa kana qad qadima li yahkuma fi bani quraiba domin ya dawo da wajen da ya ce hukunci ga bani quraiba li annahum nadaru ala hukmihi don sun yadda da hukuncin da zai yi da ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kumu ila sayyidikum don ta riwaya fa anzilu yace wallahi yanbaghi lin nas ibn ya ce abinda ya kamata ga mutane kadan ya faɗi nau'i biyu ko ya faɗi nau'i na farko wanda annabi sallallahu alaihi ce ba al'adar salaf bace salafus Salaf. ba al'adar salafus salih bace ba al'ada bace wanda ya kasance ana yin ta ga annabi da kula fa a lokacin su ba su wannan sai dai faɗi na biyu wanda yake shi ma ya yi kuma ya a yi. sai ce wallahi yan bagilin nasi an yi ta ju ba a tsara. abin da ya kamata ga mutane ya ci al'adanci koyi da magabata idan salaf kai ila ma kanu alaihi ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam aka abin so kasance a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahum khayrul qurun domin wadannan sune mafificin tsara wa khayrul kalami kalamullah mafificin magana ita ce ta Allah wa khayrul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mafificiyar shari'a ita ce shari'a annabi sallallahu alaihi wa fala ya ajibu ahadun an hadi khairil babu wanda kamata ya kauce mashi biya ta mafi mafi alkhairin talibai wa hadi khairil quruni ila ma huwa da kuma shiryawa ta matafitan karni matafitan tsara zuwa ga abinda ba wani yake kuma bayan sai ce wayan bagirin muradi ya kamata ga wanda aka waka shi wanda aka tasan ba Allah ya kirga zalika ala ashabihi eh tabbatar da haka sai gaban kasa ko gwamna ko sarki ya ce mutane don Allah ba da kun gani na shigo kure da tashi sai kasance da na shigo wani taro mutum duk mutum ɗari biyar sai kowa ya tashi sai mutum ya ce ya kamata kada ya tabbatar da su akan haka bi aiki idara abu lam ya kumu da hu illa da nika in muta ya kasance in sun haɗu da su ya zo sun haɗu ba sai sun tashi wata irin haɗuwa wadda aka al'adanta ya yi su kaɗan ko wani maslaha ko zai wani mikin wannan wani abu da aka al'adanta amma da gai ya kasance cewa da ya shigo ga waje su tashi Keke amma ya liman ya fi dumu min safarin amma tashi ga wanda ya dawo da tafiya ya kaso kun dade ba kuma kuma ya taho ka tashi gare shi wannan kuma dalika da wannan kalantiyan don ka tarbe shi lahu fa hasal wannan abu ne mai kyau ibn tabiya ce ga cewa idza kana min adatin nas ikram ikramul jani bil qiyam kiya yace amma in ya kasance al'adar mutane ce suna girmama mutum da tashi idan ya taho walau tuika idan mutum ya bar yin haka yake laƙoƙi da an na zalika ya karki haƙƙihi za a yi tsammanin cewa wannan saboda ya ba haƙƙin wancan ne bai gaske ganin girma na yi aulin an fi hamli ko a ce wannan zai yi ne domin ya kaskasta shi na sun ba kowa ba ne za ka yazo kowa ya tashi ya tashi ولم يعلم يعلم يعلم الآدى الموافقة للسنة shi kuma wannan babban mutumin wanda aka ta zama bai san al'adar da ta yi daidai da sunna ba bisa cewa annabi sassanar sahabai ba su tafi mai biyu suka ganin girma ne ba sai bai tabi ya ce fal aslahu an yi kamala abin da ya fi zama daidai a tasan mai ne anna zalika aslahu li zatil bayt don wannan ya fi da abin da a cikin za. wata musulunci bai son wane da haushin wani wane ya ji kaza wani a haɗan ma wani a taron ma wani wani ga kaza sai ya ce wa izalar tabaguni wa shahna kuma zai tafiyar da kiyayya da kyamar juna zai sa rikici an samu da ce amma man arafa adatul qawmil muwafiqa lis sunna amma wanda ya san al'adar mutane wadda take daidai da sunna ta fi tarki zalika idabun lahu in ba a yi mai haka ba babu cutarwa gare shi walai ta so wannan bai kamata ya yi ba saboda mai yanzu misali irin nan shugabanni da sarakuna ko saba su zo taro duk a tashi ko amma suka je wajen tafsiri da wajen karatu amma ba a tasar musu da in wani babban mutum ya zo da ai ba a tasar mai kuma bai jin zafi saboda ya san ba al'adar irin wannan wannan majalis ne da mutum ya shigo a ganshi a tashi to kaga wannan babu cutarsuwa to a irin wannan bai kamata ka tashi ba bai kamata ka tashi ba inda ake yin ibn tamiya yace yace inda al'ada kowa ke tashi yake kuma in ba a yi ba za a yi tsammanin don kaza da kaza da kaza ne in ba ku labari shi na sigin albani da national anthem zaka haka sai kasance itiba'in maslaha sai ka tashi sai ce walai ta hadar iyamun mazkur wannan tsayuwar wadda in an ga mutum a tashi ba ta cikin abin da an ka ambata fi kawai sallallahu alaihi wasallam cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi man sarahu an ka tamassara lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda yake so yake faranta mai rai mutane sun gane su tashi to mutane su ta san mai tsaye to ya tanadi bagire ne a wuta ya ce ba irin wannan gani ne na in ya taho ga waje a tashi ba haka aka gani ba ya ce fa inna zalika an ya da huwa huwa qa'idu wannan abin da hadisin kanuni shi mai tsaye yana zaune ne walai ta huwa an ya kuri majini idza jaa ba ana nufin wai in sun gane ta tashi ba haka hadisin kanuni ba wani hada bai na hanyar yuqal don shi malamai suka raba tsakanin a ce kumtu ilaihi wa kumtu lahu wal qa'imu lil qadimi sawahu fil qiyam yanzu wanda ya takan wanda a tsaye daidai yake da shi a tsayi a tsayuwar ikhlasul qa'imi lil qa'id tabarin wanda ya takan wanda azzauni yanzu in ya taho ka tashi da kai da shi duk tsaye kuke tabarin lokacin da yana zaune kai kana tsaye Ya ce wa karin ta fi ta yi sahih muslim annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sallabi qa'idan ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah da mutane yana zaune fi marabihi a cikin rashin lafiya sai sallu qiyaman sai suka yi sallah tsaye amarahu bil fuqudi sai ya mutum su su zauna wa kada sai yace la tu'abbiduni kama yu'abbidu al-aajim ba'dhum Ya ce, kada ko ya abbidu al-aajim ba'dhum Ya ce, kada ku yi mamani kamar yadda ajamawa bambayin mutane suka girmama sashen su cewa shugabanninsu na zaune su kuma suna tsaye wa kanar hahun an qiyam fi salati wa huwa qa'id ibn taymiya ce annabi ya hane su su yi tsaye a cikin sallah yana zaune Ni Allah ya abin a a'ajib domin kada su yi kama koyi da a'ajib allazi da yakumuna li kuma ma'in wa hum wanda ke yin tsaye da shugabanninsu suna zaune sai ce wa jima'u zalika kullihi Allah abin da ya tattara wannan ya ce take kama magana da biyu da take allazi yasluhu ittiba allazi yasluhu ittiba adat salaf wa akhlaqi kace abin da addaidai shine a dinga biyan al'adar salaf da kuma da kuma halayen su da salaf kai su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi mai wannan tashin dan jama'awa suna tashi ne idan sun haɗu da mutum idan mutum ya zo inda suke ko ba ko irin da yadda ka abin malik yayi ko irin yadda yake a tashi zuwa ga sa'abi ne mu'az ko ne shi da ta san mana da fatima wanda ya tashi da sun gaisa ba ya fice na can baya ba a san da shi ba ya tashi ko kuma ya ita na fatima ta san mai wanda ne irin wannan aka suka alalata sai ya ce famallam ya aka kidalika walam ya ari annahu al'ada wa kana fi tarki mu'amalatihi bi matada min annasi bi al-ikrami maqsadatu rajiha wanda shi bai san haka ba aka al'adar ki tashi kuma rashin tashin zai iya jawo ɓanna wadda yake ta fita in tashin fa inna hu a zaman fasadai bil kizati mu ba to sai yayi ɓanna arama domin ya bushe ma babban banna kama ya bi illu aqwamul masalih bi tawfiki annahu ma wanda ke wannan ka'ida ina fatan ku fahimci magana ibn taymiya ko magana ibn taymiya ta yi kyau eh, ta ta yi muhimmanci don shi mallamai da yawa lakkar jami'a da aka yi mata tambaya wannan ta take ta ta reference da wannan sai ta kawo magana magana da ibn taymiya don ta fita sosai matsala ce da na ba ko fahimtar yawan hadisai an tara su fahimtar maganganun mallamai sannan fahimtar maslaha da suke tafiya wannan shine addini gaba daya ka kasance ka fahimci kai don cewa matsala da yake bibi ba ka bibi hadisai kai don cewa ba ka san maganganun mallamai ba a kai kawai kai za ka fasara kai don kuma cewa ba ka biyan maslaha da take canzawa gwargwadon yadda ake ake diba ake diba ita ta sura ba shi faɗi yana cikin masu kyamar tashi din akwai suwa ne da yawa a sadar da huda wani nur da ke wannan maganar amma ka gani aka su national anthem mai tashi saboda saboda maslaha saboda mai saboda wannan maganar ta ke da ke miyaye za su shi ake dibawa abinda ba su a kawo hayani amma kasan wannan wannan tashin ya kasu kashi uku bin ba ko kuma tun baya kuma cikin a tawa da shi an yi mai tambaya ku ji tambaya zai yadda ta fitowa kwata kwata da yare irin da zamu da ake gani wani ya tambaya ce da kala rajulun wa ana fil da wani tambaya ce aka yi mai shi ba ita tambaya ce aka yi mai ba da wannan ansa to amma tambayar da aka yi ibn kana da yawa don shi tsallake ta saboda lokaci amma wannan sakara biyu da rajin ce ake da kala rajulun wa ana fil majalis mutum da ke tambaya ce wani mutum ya zo ina cikin wani majalisi muna zaune fa qama lahul hadiruna sai mutanen da annan sai suka tasan mai walakin ni lam aqum sai dai ni ke tashi fa har yalzamu lil ya shi dole ne sai na tashi in ce zo ina majalis dole sai na tashi wa hal adam al qa'imina ismun wanda suka ta san mai suka zai da shi suna da zunubi ta ah, ka shak bin bazin ce lahir zaman kiyamun alƙadi ba dole ba ne sai an ta san mu wanda ya ga ko cikin falon kuke ba dole ba ne. kun kiyaye yanzu abin da muka yi ba mai magana wajibi ba yanzu ko shi ka kashi kashi akwai dole daga wanda ya ce haramun ne shi ne yana zamne a tasan mai ta wanda ke ruhi ne na a tashi sai wanda ya ci su ne ko wani suka ce ma ya hasu ko yanzu mun fahimta ko zaka dole babu wanda a dole sai an sai ce la yalzamu siyamu lil qadim ba dole bane sai an ta san wanda ya wa inna ma huwa min makarimil akhlaq ina cikin halaye na kware da kyakkyawan halaye wa man kama ilayhi li yusafihu aw ya'khudhu bi yadihi wanda ta zuwa gare shi game musafaha da shi ko rike hannu ne wala siya masahiban baiti wala ayat musamman mai gidan ya yi baki yana zaune a faru sai ta ce ga baki sun shigo da kuma wasu mutane masu fuska masu mutunci aure suka tashi fa hada min makarim mai akhlaq wani yana cikin abin da ke nuna cewa suna da halaye na kwarai na iya karɓar baki sai ce wa kan kaman nabi sallallahu da fatima ai annabi sallallahu alaihi ma yawa wa fatima ya ka sama na fatima da ta zo ta same shi a gida wa qamat lahu radiyallahu anha ita ma ta ka san mai da same shi a gida radiyallahu anha wa qamat sahabatu bi amrihi li sa'id bin mu'az sahabbai ma sun tashi da kuma ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sha'ib bin mu'az lamma kadimar yahkum fi bani quraiza lokacin da ya zo domin ya hukunci ga bani quraiza wa qama al-hasan bin ubaydillah saka Rafi da Ubaidullahi ya tashi bin bai ne da yin Nabi sallallahu a gaban Annabi sallallahu ya tashi dan ma ja aka Abu Malik lokacin da ka Abu Malik ya zo ina taba Allahu alaihi lokacin da Allah ya karbi tuban shi fasafahu wa hannahu thumma jalasa yayi bai musafaha yayi bai barka sannan ya zamna wa hada min babi makarimul akhlaq wannan yana cikin babi na makarimul akhlaq wal amru fihi wasi al'amari yana da yalwa daga wanda bai tashi ba a cewa yayi ne wa inna man munkar abinda aka kyama an yaku an yaku mamawa amma kawai ya kuma li yaqifa dhaifa li yuqabila dhaifa amma suka cewa sai ya tashi domin ya fuskanci bako Ni ya li ikramihi aw musafahatihi aw tahiyyatihi domin ya karrama shi ko ya yi musafa da shi ko ya gaida shi hada amrun mashru'un kaza wa shaddu min zalika wanda ya Wannan tsanani al ta ta'ziman lahu wa huwa qa'idu mai tsaye a wacce kashi na nawa ne na biyu ko eh yace wanda ya fi tsanani shine al-wuqufu ta'ziman lahu wa huwa qa'idu kai mai tsaye don girmama shi yana zamne la min ajalil hirasati ba don gadi ba don min ajalil ta'wili fakat don sai girmamawa sai ce fal qiyamu salatu aqsamin kama qala ulama yin tsayi kashi uku ne kamar da malamai suka ce alkismul awwal kashi na farko an ya kuma alaihi wa huwa jalisun litta abayb mutum ya yi tsaye ga shugaba alhali shugaban yana zaune don girmamawa kama tu abimul ajam mulukaha kamar yadda atamawa ke girmama sarakunan su wa kuma ma a da manya manyan su kama bayyana hun nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na ya la su wannan baya halatta mun fahimta ko yace wani haza biyu nabiyyi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yaji su dashi annabi sallallahu ya umuce su zamna lamma salla bi qaidan lokacin da ya salla da su yana zaune amarahu an yajlisu wa a ma'ahu qu'udan sai umurta su zanna su yi sallah tare da shi a zaune walamma ma mu kala lokacin da suka tashi sai yace kittum an tu'awwimuni kama tu'awwimu al-ahajimu rusa kun yi kusa da su girmama ni kamar yadda al suke girmama shugabanninsu in ba ta ce al Sani, sani kashi na biyu an yakuma kuma ghairihi wa ta li dukulihi aw wuce. da ta samma wani na tsaye don shigowa ta ko hita ta yi min duni muqabalatin wala musafaha ba tare da sun suka ci juna ba musafaha za su yi ba bal ni mujarrad ta'zim zan iya girmamawa in dai wanda aka da yawa wanda ake wa shugabanni da manyan mutane sai ce fa hada aqallu ahwalihi annahu makruh wannan karancin abin da za a ce game da shi makruhi ne wa kana sahabatu ridwanullahi alaihim la yaqumuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam idada alaihim sabai wani baya lai suka tace ba su tasan ma'anar annabi idan ya shigo inda suke ma ya nuna min yi lidhalika alayhi salatu sau saboda sun yana kyaman wannan alayhi salatu wassalam al-ismu salim kashi da uku an ya da tsari da zai li yusafihahu ya tashi domin ya huskanci wanda ya shigo domin su yi musafa su gaisa aure abu da biyar gidi da ya ba a rufi makani yi rufi makani ko kuma ya tasan mai domin ya tashi wurin zama ko kuma ya tashi da wuri ya ce ni zo ka zama wuri na kai da annabi sallallahu alaihi wasallam na Fatima aw ma ashba zalika ko abin da ya kama da haka fa hada la ba'sa bihi shi wannan bai da laifi bal huwa min as-sunnati kama kaddama wal wannan yana daga cikin sunna kamar yadda ya gabata ina fata mun bayyana ko wannan yana cikin mazmun fatawa mujallad na na bin ba mujallad na shafi na ɗari uku da tasirin da hudu wacce ne karanta na farko yana cikin majalisar fatawa ta wajen taimiyya mujalladi na farko shafi na ɗari uku shafi na ɗari uku da saba'in da uku zuwa da saba'in da shidda ina fata mun fahimci ko to da haka wannan shine abinda malamai suka tafi a kan wannan matsala sati bin zuwa in tambaye wani ce ga muna kashe kashen uku zai gaya mana zai iya gaya muna inda su wanda adda majmu'ul fatawa ya je diba na ibn taymiya da kuma na ba. ko za ka iya kasance kana yi akan ilmi akan abin da malamai suka ce akwai irin wannan a cikin tubatul awazi sharhin tunan na al-mubarak tori shi ya kasa kashi na hudu kashi na hudu shine idan kashin na biyu ya kasance mutumin da son a yi mai haka kawai ya shigo a fita shi ko ne idan gurbin ka fita shi ne kana ganin na shigo ina ba ka fita shi ba wannan kaga ya nuna yana so ya nuna akwai nau'in girma kai Allah ya sa mu gane Allah ya ba mu ikhlasi ayi قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن بن عجلي قال أنبانا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج زوج خديجة يقنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما على وجهه الأمر إلى ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه فساله عما سالته عنه ووجدته قال سال قال سال اباه قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وسكنه فلم يدع منه شيئا قال حسين قال حسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزاء دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزاء ثم جزاء جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك من خاصتي العامة ولا يذكر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء في جزء الأمة أمتي إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضل في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مصائب من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يبلغ من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخل له ولا يفترقون إلا عن ذواك ويخرجون أدلة يا أبي الخير قال فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه يحزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينكرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحزن الناس ويهترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويكبه الكبيه ويحييه ويحييه ويكبه الكبيه ويحييه الإسلام ويكفل ويكفل فيها ويوهيه مؤتد الأمر غير مختلف مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاه أتاه لا يكفر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نسيها وأأدمهم عنده منزلة أحسنهم مواسة ومؤازرة قال قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به, به المجلس ويعمل بذلك يؤدي كل جلسائه بنصيبه لا يهتم جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن ساله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحج سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تلقى فلقاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يكرون فيه الكبيرة ويرحمون فيه الصغير يوقرون فيه الكبيرة ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون القريب wannan hadisin wani gane so nawa ya wuce da ina da ina so duk da ina da ina hadisi na takwas hadisi na nawa inda ka haɗu da gusi ba ka kyauta mai yawa ga wani tana ta bincike ya wuce mutum ya wuce ma hadisi na takwas ya wuce ma hadisi na ɗari babu kalki shi kalki rasulullah sallallahu da wasallam kalami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga yana ya wuce mun zai wuce mun kuma nan gaba ba da dadewa ba babu sifatul kulki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisin mun sha karanta shi mai kalmomi masu wahala ko na hindi min al-bihada imamu imamu ba dole sai da shi ne inda lokacin da sai da sai إمام الترمذي يأتي حدثنا سفيان بن وكيل قال حدثنا جبير بن عمر بن عبد الرحمن الإجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم كان هو يزور lahiya lau yake rubuce lahiya lau yake rubuce tun muka wuce suna yi gyara akwai wani wata kalma da nake gyara lahiya lau yake haddasa su karu ne waki gara wani tuntun قال حدثنا جميل بن عمر بن عبد الرحمن الإجلي قال رمأنا رجل من أبي تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة وشين جاوة ولد يجي نكت ولد ولد يجي ولد مشكلة isnadin ina ina gyara so biyu na ya ce haddathana jumai bin umayr yake jumai bin umayr ba bin umar ba hmm. bin abdurrahman al-ijli qala an ba'ana rajulan min bani tamim min ulki abi hala zawji khadija yukna abi abdullah an ibni hala an hasan bin ali qala sa'altu khali hind ibn abi hala al-hasan ali bin abi hala na tambayi khali kawuna ko na tambayi kawuna hindu bin abi hala me alaka shida hindu bin abi hala hasan bin ali bin abi talib yake cewa ke cewa ya da tsaununa shi ma mun ta bayani so mun ta bayani bismillah ka tabbata ya zama agula agula ba shi aka shigo ni shi ba ka tabbata shi وكان وصافا يا كتن شي وندي يي إيه سيفن تاوا آه، ا من جي دي سيفن تفيا النبي يي سيفن تداش النبي ابا يكو وان شي يكي رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع جاء تبش من قوا النبي جميع الصفه النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا الى شاوت cewa ya siffanta min wani abu ciki a ƙara sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fahaman min fahaman annabi sassana ya kasance mai girma kuma abin girmamawa cikin zukatan mutane su haɓɓai ne suna girmama shi da tala'alaku wajen uku tala'alu alkamari lailatul badri fuska ta tana haske tana kalkalniya kamar yadda wata ke kalkalniya da yake dan dare sha hudu wata hadisi da kawo wajen shahi shahi hudu ne kuma dai mun karanta wani can baya shahi biyu da wani abu mun karanta wani baya shahi ɗaya da wani abu ga wani kusan shahi biyu ina ɗebowa ciki na ƙananan ƙananan shahi ne amma manyan manyan shahi wajen shahi biyu ne almizzi ya fi da shi cikin ah, tufa ta shi wajen ruhu a ah, lailatan badar fana karar hadisa sai an baci hadisi ya wuce mu har sau biyu bi da tsawo ne ƙarar hasan sai alhassan ya ce ciki aka kan mutum har Husaina zamana sai ni boye mu Husaini ban gaya mai ba yanzu Hassan sai Ali bin Abi Talib bayan ya tambayi wannan kawun nashi ko ya tambayi ah, wannan kawun nashi ya ya ya bashi kufa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke sai ni boye mu Husaini ban faɗa mu Husaini ba Zamana lokaci mai tsawo sun ma'addabtuhu sannan daga baya sai ba shi labari fa tuhu kada sabaqani ilai sai da same shi ya ma riga ni samun labari <laughs> wata hu amma sa'altuhu an ta tambaye shi abin da ya tambaye shi wa wajadtuhu kada sa'ala abahu amma da dakhalihi wa makhrajihi wa shaklihi sai samu sai ya ma tambaye baba ne wata baban mu kenan wa baban su sai na ali ya tambayi shi daga shiga annabi da fitar annabi da yadda annabi ke tafiyar da lamura ne walam yada' minhu shay'an sai kasance na ali bai ba komai ba sai da yabba a cikin labarin da annabi ke yi kada su sai mutum yake sa'altu abi an dukuri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi babana game da shiga annabi sallallahu alaihi wasallam wata in shigo gida yanzu wannan hadisi zai gaya mana abubuwa uku na annabi sallallahu alaihi na farko shiga ta gida in ya shiga gida mina na yake ya yake raba lokaci ne na farko hitowa ta waje in ya fito waje ya yake raba rabawa sannan ya yake tafiyar da al'umma ya yake tafiyar da al'umma a majalisi da yin zaune ya yake mu'amala da su sai ce kara kare da awa ila manzili yanzu zai fara mana in annabi ya shiga gida ya yake kare gida awa ila manzili annabi sassa ya kasance idan ya shiga gida ne sauran minti biyar in sun kare ka sai sai mu tsaya ne jazza a dubu da mu talatata a jizza ko mu tsaya nan sai mu ci mu ci gaba ko ko eh. jazza a dubu da mu talatata a jizza ne annabi sallam yana kasa shiga ta yi kashi wasu yin abin su sai shiga gida ne yana kasa lokaci ne gida uku yake kasawa za mu ce da ke juz'an lillahi kashi na farko na Allah ba da kiyamun laili da muka tafi ana cewa tashi da dare sallah ka annabi sallallahu in ya shiga gida zai kan kasa shiga kashi uku kashi na farko na Allah ne sallah da addu'o'i da azkar wa juz'an li ahli kashi ya kuma kashi na duke na iyalai ne ne ya tsaya ya biga da mata ne ya ji bukatun ya halarci abin da ya shafi tsanannoyinsu wa juz'an li nafsihi ya shi ɗaya kuma ya ban ma kai ne akwai lokacin da mutum ke bukatar shi kaɗai ya tsaya domin ya mutu lamura thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nasu, sannan sai ya raba wannan juz'in nashi tsakanin shi da mutane wata kashi ɗaya na Allah ne na bautar Allah ɗaya kai kashi na biyu da iyalai ne kashi na uku da an nashi sai ya raba shi shi ma sai ya ba mutane wannan kashi amma wa yake ba fa yamuddu zalika bil khassati ala al amma sai ya keɓanci keɓantattu ya mai san keɓantattu saɓanin gaba garin mutane wannan duk wani babban mutum sarki ne shugaba ne malami ne babba yana bukatar haka ya samu lokaci da wasu kawai cikin makusanta ne ka shigowa akwai lokacin da Allah kowa za mutum ya shigo lokaci ne na kowa ne ya fito amma lokacin ya ce da gida ɗin shugaba ne yana bukatar daga shi sai kabinet ne yanzu a tattauna wani babban abu wanda ba a bari kowa ya shigo in babban malami ne yana bukatar wani lokaci da shi ɗalibai ne na kusa haka annabi kai sai na kusa kawai ka shigowa domin a tabbata a tattauna wani abu bai yiwa da na kusa da nesa ya zan ku duk lokaci kala guda ga su ko da yaushe bai yiwa an haka to shugabanci ba zai yi ba zai alfanu ba shine sai yake fa ya rubu zalika bil khassati ala al sai ya mai da rabi ga khassa akan amma wata ya mai shi ga wasu da ku ke bantattu ko santanai sauran jama'a duka in suka zo lokacin da shi ayyuka zuwa da yawa ai sai sai na Umar yace ibtadi neman shiga ba mu kanta a musulun ba na umar ya nemi shiga aka hana mai ko ya koma neman shiga aka hana mai sai da ya saka mona ya ya ce ba ka zaɓar yi ba sai na aka bayyana shiga ko suna zuwa da yawa mutane su goyi mai izini sai a basir na ya shigo a basir na umar ya shigo a cikin kowa ya shigo bayan su wani lokaci a wasu su shigo sai a ce daga nan an rufe kada kowa ya shigo so ana haka shi ne sai keɓance da wasu cikin keɓantattu wala yadda su an shai'an lokacin annabi baya boye musu komai yanzu da cikin gida ce aka tattaunawa tsakanin ne da su kuma kowane mutum da yake babba haka ne ba kowane abu da yake ko public consumption yanzu kowane shugaba zai iya cewa ga rediyo ko ga tv akwai abin da annan kowa akwai wasu matsaloli sai na kusa-kusa ya musu kyautar matsalolin da muke fuskanta ga abin da ake kaza rashin tsaron ga inda ya kai ga da wani da wani da aka tuhuma ga kaza kaza wannan ba na ɗan jarida ba ne wannan ba na tsawon jama'a ba ne in babban mallami ne shi ma ya kebance ya ce karatu shi kan ban ji daɗi ne ba wani na wannan ya yi kaza mina na aka yi kaza ya kun ya kamata mu fito mu irin kaza ya taho kaza da kaza da kaza duk wani wanda ya samu nasara dole sai yana haka ko management ne ko wani kamfani ba ne ko suna magana yan jarida ne suka fara ba ko wani management bikin da ake shiga wani ba a bari kowa ya shiga ina yana cikin managerial level ba to shi ma annabi haka yake da su wa kana min min fi juz'il ummati ya kasance cikin shiryarwa ta cikin tarihi da cikin sirra ta da tafiya da al'umma fi karu ahlul qabl bi ibnihi akwai lokacin da ke kebance ma masu falala da ibni ne lokacin da babu mai shigowa sai ayin abubakar ko umar yanzu magana ta manya aiki wa kasbihi ala ko fadlihim kuma in yaso raba kyaututtuka yana rabawa ne kuwa gurgurin girma ne tiddini ga addini fa minhum dhul hajati akwai mai bukata daya wa minhum wa minhum akwai mai bukata biyu wa minhum dhul hawaij akwai mai bukatoci da yawa fa shagal bihin sai ya shagaltu da su a wannan lokacin wa yashgalu fi ma yuslihu wa yuslihu wal umma sai ya shigartar da suka ga abin da ka amfanin su da abin da ka amfanin al'umma yanzu akwai security meeting da aka yi a ƙasa wanda ba kowane minista ka iya shiga ba kana minista shugaban ƙasa na meeting amma ba ka shiga shugaban sojoji da shugaban 'yan sanda da national security advisor ga jiha gwamna yana yi da security meeting amma kana kwamishina ba ka shiga sai kwamishinan 'yan sanda shugaban sojoji shugaban a kawo wasu rahoto wanda yake ba su shafi sun shafi al'umma gaba daya amma ba kowa ke so ya ji su ba so wannan dukkanin shi ba yau aka fara wani abubuwan da shugabanci ba sina sai tattauna abin da ke amfani su su idan da ya kebance da su kuma abin da ke amfani wa al'umma min ala sai da tambayoyin da za su yi an wa ikhbarihim allazi yamma lahum da yi musu wasu gyare-gyare a nan ya kaka yi musu abin da ya kamata ku yi da wanda bai kamata ku yi ba wata ran wani babba ba za a yi mai fada cikin cikin mutane gaba ɗaya ba wata ran sai an keɓance da shi waya kudu sai ya ce yuyu basu ki shahi min kumul gari wanda an nan ya sanar da waɗanda ba su na abin da ya kamata ku sani wa ku ni hajar da mallayin da zai wa blaga isan mini bukatar wanda ba ya iya kawo gare ne kawo bukata فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ha domin da lamar yake duk wanda ya san shugaba ya san sarki ba bukatar wanda shi ba ya iya da wannan bukata tabbata Allah kadamai yawmal kiyama Allah zai tabbatar da dubarukai na ranar alkiyama wala yusaru indahu illa zalika a wannan wurin babu abin da ake sai wannan abubuwan al'umma ne ake tattaunawa kaba dai irin yau ce wani meeting ne ake yi ko executive council meeting ko security council meeting ko management meeting na wani abu ko council meeting ko senate meeting a irin university watan hawas ne kawai ba da kowa da kowa ake mitin ba a kusa da za a zo convocation kowa ya ce yan jarida a haɗa a yi magana a kun za a zo nan ta hawa amma akwai lokacin da senate mitin ɗaya ne kowa mai shiga sai ya kai professor sai ya kai ya kai hod sai ya kai dean akwai wanda za a yi na management ɗaya ne akwai wanda za a yi kowa akwai irin wannan su amma wala yi yunkaru inda hu ila zalika in an yi irin wannan shiga babu abin da ake tattaunawa sai irin waɗannan abubuwan wala yi yuqbalu min ahadin ghairi ba a buɗa ba wani ya zo da wani magana inda ba wannan ba wadda ta shahi al'umma gaba ɗaya ya da kuluna da suna shiga a matsayin shugabanni a matsayin jagororin al'umma a matsayin su ne waɗannan al'umma wala ya tsari illa an zawakin ba su rabuwa su fito sai sun ɗanɗana sun kwankwaɗi wani abu na ilmi wa ya hujuna adilla ko da suke fitowa sun zama masu shirya suwa masu nuni zuwa ga alkhairi manya-manyan mutane da ali ala alkhairi ya nufin sun zama masu muni akan alkhairi yake bai tsaya ko mushi ba ba ba mu mai zuwa don tambayi sirar in ya shiga gida musayin yana kasa lokaci ne kashi nawa ko kashi na ɗaya gawa Allah na biyu ga iyalai ne na uku kuma gare shi kai ne sai ya kasa shi kashi nawa wannan biyu sai ya mai da shi gawa bantattu saɓanin gama gari lokacin yana cikin gida ba kowa ka zuwa ba lafi bai daga kauye ba wani ma kawai shigo gida ne ya zama a lokacin ne sai mai izini a nan mun karanta sayi musulmi cewa sai da kuma yana son ya shiga aka hana mai yayi na ɗaya yayi na biyu sai na uku aka bari ya shiga wani lokaci akwai wanda aka bari sai na abubakar ya shigo sai na umar ya shigo sai da sai a ce daga nan babu ya kuma shigowa akwai su sai ka sa ku kuma sun yadda yi ake tattaunawa abin da ke kawo maslaha ga al'umma ba a bayyana tattauna komai wanda ba shi ba abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi ba ta shafe shi Thank you. wannan ce assalamu alaikum Allah kara wa malam lafiya malam ina tambaya kamar haka malam ko ya halatta ina da mata guda hudu kuma muna zaune lafiya babu wata matsala tsakanina da su ina iya sakin guda in auri wata mata wadda ta ce idan na samu miji wanda zai aure ni musulmi tana musulunta tsakani da Allah ko ya halatta in saki guda cikin mata na saboda wannan gudurin da shari'a don in tsamar da ita daga shaka bakar gumi Allah ya mai rama ya taba zuwa kasashen yamurai wata ta musulunci ta ce aure ce ke babu wuri sai in mahaifiyar wannan kike so in kora ya aure ki <laughs> ni ba ta wannan hujjoji bai kamata ba ya kamata ba kana zaune da matanka lafiya kuna fahimtar juna ya kasance don ta ce ita samu wanda zai auren ta in yan musulunta sai ka yi mata kokari a samo mata ba kowa ke da mata huɗu ba akwai wanda bai da mata hudu mata uku garai kuma zai yi akwai wanda mata biyu garai akwai wanda guda garai akwai wanda bai da ko daya kuma an gitta mai irin wannan zai yi za ka bai kamata kai ta karye zuciyar wata ta karye kasuwancin ta karye gida ba ta halin da za ta shiga ba bai kamata ba da kasance ka yi haka kai kai wajen samu mata wanda ya dace da ita wallahu ta'ala wallahi ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam don Allah menene hukuncin jami'an tsaro da yan agaji da ke tsayawa bayan babba mutum ko mai wa'azi ko kuma mai hudu sallar juma'a yawa limbaz ya ce wa a shaddu min dalika da duk wannan tsanani al'ukuku ta aziman lahu a yi tsaye domin girmama shi ko kuwa fa'idun yana zafi tsanin ajalin shira ta ci ba don gaji ba a kaga indon gaji ne ban da shi saboda haka indon gaji ne indon gaji ne to ba mu matsala akwai wani gari amma irin ya agaji ya kamata wata randun jimamawa ne za ga kila masallaci mutum goma ko mutum bakwai dan agaji gaban mutum an yi anya yi ayi muna wannan gaskiya mun hana babu yadda ko lokacin tafsiri ko lokacin muhazara amma na taɓa zuwa wani masallaci wani agaji ya tsaya ya tashi ya tashi kamar haka aka rubuce shi ba tsaya wai na masu masallacin gaba a ba rana da kawai bacci ne ya tsaye haka amma normally ba mu yadda ko a tafsiri da muka yi bana ne kowace shekara in ni kalla ga tv sai in ga wani yaro cikin bakin bakin koha ko da tubahin ko hizba ko agaji ya ce a ce ya daida tsayawa wai ko muka tsaye tsaye da ka ba ku. wani bukata ya yi kama da yadda a ajin suke yi ma shugabannin su wanda annabi ya hana sai zai ya yi zama domin domin girmamawa ne amma in domin tsaro ne kila jami'in tsaro mai bindiga ne kuma wanda an nan zama wurin irin wanda aka karewa da bindiga ne don jin tsoron kaza to irin wane yana halatta ko kuma saboda fashon na kwarai a kahirai da dama da in ji hankalin na ga na an gaji da yanzu fashon wanda a ɗinkin tela fashion saboda saboda abincin girma da ƙarfi ne saboda abokin girma da ƙarfi ne kusa akwai abubuwan da suke halatta akwai abubuwan da suke halatta da mai abokin girman musulunci da ƙarfin musulunci da in ba ƙorin ba ba a yi annabi sun san lokacin da musulun hudebiya in ya kafa majina zai fi suwa a su sauyi su ka aka kukuwa a kama majina kowa ya shafa kuma ba a taɓa ruwa ta haka a majina ba ko fa yadda ba ta ba ka hairai tsoro ne a gane ko kuma an ba su tsoro da suka koma su ce bai wallahi ma ya aitu ahadan yu'azzimu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada haka sako ake so ya isa kuma ya isa in yi alwala sai su ji kokowa wajen sauran ruwan kowa yana son ya sha ko abin da so a nuna maka cewa wannan in ce aka shekarun take za a kashe kawai shi aka so a nuna maka kuma sakon ya isa amma an zo madina an yi ta ruwa alwala annabi ba a taba ruwa ya yi alwala ya zama ana kokuwar ruwa alwala ba ba a kawo rokewa ya kaki aka yi waye ba lokacin wani ne ya tsaya baya ne? wani ya tsaya baya ne wanda ya tsaye tsaye baya ne ɗin ah, na sunan sahabin da ya rota hadisin don wanda ya rota wannan wanda ya zo wakilin kafirai ai daga baya musulunci suhail ne suhail ne shi ke ba da misali kimi sunan wanda ya tsaya baya ne wanda ya tsaya baya ne ɗan uwan suhail ɗin ne in yana magana da annabi sallallahu alaihi da yayi haka in yana yana magana sai sai sai buge hannu ne sai ce kai ban ga wannan bashi da kace ba <laughs> doye nuna mai cewa nan nogo area ce to in akwai irin bukata haka nan girmamawa wata ne akwai irin bukata haka nan ana so nuna maka hirai girman musulunci da girman musulmi da girman waye da girman wani shugaban musulmi sai haka da tsoratarwa amma in ba haka ba kawai don girmamawa sa'adatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai haka wallahi ta'ala wannan ya ce siya ne ga mallam mai jan baki ce assalamu alaikum Allah ya kara mallam lahiya da ikhlasi don Allah mallam mallam don Allah mai jan baki yana da sauri wurin karatu don Allah ya rage sauri don wani lokaci ba ma iya fahimtar abin da yake faɗi kuma mu ga ƙananan ɗalibai ne da za kuma lafiya. don ko kai yau baka bace wasu abubuwa da kai inda duk ya kamata ka tsaya ka ka wuce ka haɗe wata jumla sai ba da haka eh, yi da ki da ki da ji mun ci wannan tafiya ce sai na ƙarshe sai assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malam lafiya nisan kwana mai albarka da ikhlasi Allah ya ji malam ya ce Allah ya ji mahaifa don Allah don Allah malam ina gayyatar ka zuwa shaidun ɗaurin auren kalle na su biyu wanda za a yi uku ga watan ɗaya 2025 kidaɗawa kusa da gidan waziri sokoto da ƙarfe goma sha ɗaya na safe idan kuma uzuri ya gita ka sa mun albarka da addu'o'inka daga bakinka mai albarka na gode insha Allah zan tafi insha Allah ina da lokaci ina ga wannan lokacin zan tafi amma Allah ya sa albarka sai dai in yi addu'a Allah ya sa albarka ina roƙo Allah ya sa albarka a wannan auren Allah ya sa a ce mu da haka sannan ga na 'yan uwa su kuma ɗalibai ya ce iyalan gidan malam abubakar umar ba'ari gidan maji da na galadima yusuf mai taki da na marga alhaji abubakar aliyu kiɗaɗawa sokoto suna farcin gayyatar ku zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu alhaji bello abubakar gidan maji da tafiya abubakar da kuma muhammad yusuf abubakar wanda za a yi kamar haka wuri gidan marigayi ahmadu matawallan gida na wasu ku shi da auren auren ranar asabar insha Allah uku yau watan januwari 2025 sharan ta baki da kuke gani yana da ba duk da kuke gani yana da sauki in aga ta karanta yana da wahala da jan baki da alamomi kai zai yi kana zamne kasa kai kai ta gano kuskure amma radda aka azaka za ka ga baka kai gari ba za ka ajin ka tabbata wace <laughs> na gada abin da ke magana da masu zama da masu ake suke jan ko wannan baki ko ba na Qur'ani ba wanda ke jan baki wajen shaka Abdul Musa Abbas profesa ne babba profesa ne na hadisi ba amma ana mai gyara ana ana a ai mai gyara daga ba illa bane da an sai kuma profesa ne ga alama mai tsanani ni bai taba karantar da ni ba amma da na zabe shi zai diba ni project na undergraduate wani ɗan yamma ya ce mai kai mu ne irin wani da ake <laughs> eh, eh, eh, yadda mutane suna so wanda ya shahara za ka dakatar cikin suwa ya ta ah, wai ce ya biyu a ta mugu ne ka kai sai dai a yadda kaga irin wanda ɗalibai za su ce wala kira mugu ne kamar ɗan tsanani ke nan mugu ba dole mugu ba ne mai tsanani mai kiyaye ka'idodi wadda haka nan ne zamna yana karantawa ana mai gyaran wutar wasanni da gyaran wasu abubuwa haka ba abubuwa ne mai sauki suna kokari kwarai da gaske masu karantawa amma irin wannan nasiha tana da kyawu a yi ni ma ta eh, eh, so in yi amma ka tuna da so a daina a daina sauki a daina karantawa da gida yana da kyawu mutum ya karanto da gida sai ya ga yadda ta fito a zo kuma koma karantawa subhanakallahumma bihamdika wa malam bashi yau duk aure duk abin da ya koma aure karanta aure na mai ta aure malam bashi dan tsani kace ya ce ai mai godiya ga wanda suka ji daura aure ne jiya Allah ya saka da alheri Allah ya ba su zaman lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk